إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku bisa wannan tasha Marat Event Cat. Marat tasha ce wadda ake iya kallon shirye-shiryen da muke yadawa saman YouTube, Facebook, Twitter, Instagram da sauransu. Ni ne naku Abdulrazak mai kasa ke shirin gabatar muku wannan shiri tare da Shak Jafar. Shak Jafar malami ne a nan garin Maraɗi wanda ke gudanar da da'awa birni da ƙauye. Yau za mu tattauna ne da Shak Jafar abin da ya shahi ya ake cin abinci a musulunci. malam barka da zuwa na'am barka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh akramakallah ya ne ake cin abinci a musulunci to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasabi ajma'in yan uwa masu albarka masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci na sasannin duniya ina ƙara jaddada sallama ta zuwa gare ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda Allah ta'ala ya haɗa mu tare da dan uwa mai kokari mai yada sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi a cikin wayoyin mu da radiyoyin mu da ainihin gidaddajin mu Allah ta'ala saka mai da alkhairi Allah bunƙasa wannan kasuwanci nashi malam Abdulrazak sai dai ya ce wai Sheikh Malam Ja'far ala kulli hal wanda ya ganin dai ni ya ga dan almajiran almajirai ni ba malami bane almajiri ne malam gashi dai ya ɗauko wata riga ta ya a zamani sunan dai wata riga ta mata muna fata da izinin Allah insha Allah za mu tattaunawa ne game da abin da ya shayi ladubba yanda ya kamata musulmi namiji ko mace ya ci abinci a shari'a ta addinin musulunci wanda mu sani yan uwa masu albarka lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo mu da allah ta'ala ya turo shi gare mu manzo allah har ya koma ga hannun allah ta'ala bai bar wani alkhairi ba sai da nuna ma al'umma ta shi sannan bai bar wani abin da zai zamo wa sharri gare mu ba face manzo Allah sai da ya mama hannunka mai sanda daga gare shi kada mu kusance shi balantana ma aikata shi da haka addinin musulunci ya tanadar mu yanda za mu ci abinci cikin shari'a ta addinin mu na musulunci kamar yadda mutum zai zuwa neman wannan abinci da hannun shi sannan kuma ya zo ya sarrafa shi ko kuma iyalin shi su sarrafa mashi ko kuma ya je ya siyo da kuɗin shi na halaliya to saboda haka addinin musulunci ya tana ma musulmi yanda zai bi ko hanyoyin da zai bi ko kuma irin yanda zai ci abin cikin addinin mu na musulunci ko kuma cikin shari'a mu ta addinin musulunci da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana mawafaka ya ba mu dacewa game da wannan shiri da zamu dan daukawa daidai gwargwado Allah ta'ala ya taimake mu na'am eh, bayan wannan abun na gaba wanda za mu doka bayanin shi kan kanshi cin abincin shin kowane abinci ne ya kamata ga musulmi ya ci ko ko akwai wasu abinci da Allah ya keɓance mu mutum ya ci wasu kuma Allah ta'ala ya haramta mashi ya ci wala shakka addinin musulunci ko mu ce alqur'ani ya umurce mu wurare da yawa a cikin surori daban-daban Allah ya umurce manzannin shi da cewa idan za su ci abinci su ci abinci mai daɗi na halaliya sannan kuma ya umarci wasu daga cikin bani isra'il su ma idan za su ci abinci na halaliya kuma su ci abinci mai daɗi sannan gare mu masu imani mu ma haka na Allah ta'ala ya umarci mu sannan duk abin da yake na haramun ne sunna manzo Allah ta karantar mu da shi wasu kuma alqur'ani sun nuna mu cewa cin shi haramun ne an gane ko da haka wannan kalubale ne ga duk wani wanda yake almajiri kamata ko wanda yake matashi kamata ya tashi ya je makaranta ya binciki malamai ya bincika ya ga menene abin da ya dace a ci menene kuma wanda bai dace a ci ba sannan wasu lokuta za gani an gayyace ka zo ka ci abinci shin duk gayyatar da aka ma za ka zo ka ci wannan abinci musamman yanzu mun hita daga wani lokaci ko kuma muna cikin tsakiyar shi lokacin christmas ya halitta ba kiriste makwabcinka ko amina ka ko abokin ka kirawo ka ci wannan abinci nasu bai halitta ba Allah gafarta malam kenan yanzu mutum in ya samu abinci na harko ya ci halal eh na bi idan ya zo ya zamna zai ci abincin kenan ya ne zai to lalle tabbas abin da ya kamata ga musulmi in zai cin abinci ya zama na ya nemi wannan abincin ta hanyar halaka ne ya zama abincin na halaka ne ko kuma ya zama lokacin da zai sai abincin waɗannan kuɗin na halaka ne sannan idan ya zo zanna zai cin abinci abin da ke sunna abu na farko bayan an ajiye mai abinci gaban shi na farko ya zama irin na sunna kai ya kwanci kai ya yake shingiɗe ya zanna kujera saman kujera ko kuma ya zanna saman tabarma ko ya zanna saman ƙasa sannan ana son ya ɗauki ruwa masu kyawu ya wanke hannuwan shi da su in yana so ya wanke hannun biyu gaba ɗaya sannan ana son yayin da zai cin abinci yayi bismillah shin wai bismillah ne sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ko bismillah kawai zai malamai sun yi sabani amma gaskiya zance mafi inganci shine kawai mutum zai cewa bismillahi sannan mutum an so ya ci abincin nan gaban shi ko da shi kaɗai ne zai cin abincin an gane ko ya ci abincin da ke gaban shi inda koyawa ma ne ya ci abincin da ke ainihin gaban shi domin abin da manzo Allah karantar da mu na hikima anan idan mutum yana cin abinci ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can in ya ƙoshi idan wani ya zo ya ga abincin zai tsantar wannan abincin zai ainihin kyamaci wannan abincin amma idan mutum ya ci gaban shi to wannan ya kiyaye sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam sannan ana so ga mai cin abinci kuma idan zai ci abinci kai ya dinga ɗiba abincin da ke tsakiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan za ku ci abinci ku ci gaban ku kar ku dinga bibiyar kwano kuma kada ku ci tsakiya domin albarka abincin tana shida ne a tsakiya abinci kuma ba a san mutum idan zai cin abinci kamar in shinkafa ce da ake zuba mata miya sama an gane ko mutum ya ware doko ya canya ya shanye miyar an gane ko ya bar abinci gaya haka nan wannan ba sunna manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam a haka nan za ka dinga bi har abincin ya kawo gare kuma idan nama ne tsakiya kamar yadda zamu zuwa ladubbacin abinci tare da jama'a ga ta malam za gani su bayan Allah irin yadda aka ci gaba yanzu madadan a zo a zuba abinci cikin tiri a aza tsokoki sai a yi tsoka guda gandane ne a katuwa sai a za sama an gane ko to za mu zo mu ji shin wai da an zo cin abincin nan kawai ita za ka jira ma ka ɗauki ke ta kamar ta gaban koya za mu ji za mu ji cikin wani shiri na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan an so ga mai cin abinci lokacin da yake tsakiyar cin abinci sai ya manta bai bismillah batun warko saboda yunwa na damun shi to abinda manzo Allah ya karantar da mu sai mutum ce bismillah fi awwalihi wa akhirih ko bismillah awwalihi wa akhirih wannan shine sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in Allah ta'ala ya mana jagoranci malam muna magana yadda ake cin abinci eh, idan aka kawo abinci yana da zahi ya ne ya kamata mutum ya yi to alhamdulillah manzo Allah sallallahu ya karantar da mu cewa cin abinci da zayi bai dace ba kamar yadda mun faɗa ɗazu kaɗan wanda manzo Allah yana kyamun mamu wuta saboda ita maƙiyan mu ce to yaushe ko mutum zai ɗauko ta ya ci domin duk abin da ka ɗauka da zayi kana ci ba kamar kana cin wuta ne kuma addinin musulunci yana kokarin kare martaba da lahiya ta dan adam kamar yadda likitoci sun bincika cewa idan mutum yana cin abinci da zafi to wannan abincin bai kwasar da shi daga yunwa bayan wannan kuma wannan abincin zai iya haddasa mashi ma wasu cututtuka saboda bai biyo kan da ake so ya ci abinci ba an gane babu abin da ya fi kamar musulmi idan zai ci abinci ya ba rayuwar shi haƙuri idan an kawo abincin da ya kokari har abincin ya huce idan abincin ya huce sai ya kokari ya ci wannan abinci kamar yadda sunna manzo Allah tanada a takaice cin abinci da zahi bai dace ba wannan ba karantarwa annabi Muhammad bace wallahu a'lam to mallam idan mutum yana cin abinci sai loma ta hwadi ya ya kamata ya da wannan to alhamdulillah Sheikh Malam Abdulrazak nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan mutum yana cin abinci ya ɗauko abinci sai loma ta wada ƙasa za ga wasu masu takamar bariki alhali ba ma yan barikin ne sai su bar abincin sai a ce bari ma wannan abinci ba ya ciwa an gane ko abin da ke bariki abin da ke sunnan manzo Allah idan loma ta waɗi kana tsakacinta manzo Allah ce ka ɗauke ta ka kakkaɓe ta ka wanke ta ka maida ta cikin miyan nan ko kuma ka shayi mata dauɗa, ko kazamtar da ke gari ta ka cinye abinka ashe ba karantarwar musulunci ba ce mutum ya ci abinci in ya ga yawa da ƙasa ya kyale shi kawai wannan bai dace ba in ma baka ci shi ba to tattare shi waje guda ka karrama shi wani bawan Allah yana can yana neman shi yana cin shi ko malam Abdul Razak zaka wasu bayan Allah masu takama bariki da wayewa wasu ga misali ana cin abinci ko ana shan shayi da burodi sai ga mutum ya bar wannan danyen kan na karshe wannan makarantar sunna bace in mutum zai ci ya cinye gaba ɗaya duka in ko mutum zai bari ya bari gaba ɗaya wai bariki ta banza sai mutum ya ɗauko burodi ya kira wannan dan na karshen ai kun gane shi ko na ƙarshen yanka sai mutum ya bar shi an gane ko cin abinci ne ake ko kuma shayi ne ake sha wannan addinin musulunci bai karantar da mu wannan ba da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon kiyayewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon tsarewa akan bin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam malam akwai wani lokaci zaka ga mata idan suna ba yaro abinci yana da zahi sai su ɗauko abincin suna busawa shi ya matsayin wannan a yake eh, alhamdulillah lalle tabbas za ka samu da yawa daga cikin mata ko kuma ɗiyan su matan idan suna ba yaro karami abinci yaron idan yana kukan yunwa mala abdulrazak sai ga an ɗebo abinci ana ɗan takula shi ana ɗan daddama shi ga hannu sai ga uwa ko kuma ita yarinyar mai ba yaron abinci tana hiddowa da ainihin iskan da ke lumfashinta tana busawa wannan bai dace ba manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mu idan zamu ci abinci ko idan zamu sha abin sha ma ainihin dinga busawa dalili anan addinin musulunci ya karantar da mu wanda daga baya turawa ko in ce likitoci suka yi bincike cewa ashe abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu cewa mu bar busa abinci ko abin sha idan mutum yana da wata cuta cikin gangar jikin shi idan yana busa wannan abin da lumfashin nan nashi cutar tana ihitowa ta liƙe ma wannan abincin a ba wani shi ma ya kamu domin yanzu mun shigo cikin wani yanayi wani lokaci Allah ta'ala ka tsare mu na cututtuka bala'o'i da suka yawa akwai cututtukan da ake contaminating su ire-iren su wannan tari na tuberculosis da sauransu ire-iren su ciwon anta da ana ɗaukar su to kenan kamata ya ga uwa idan za ta ba ta abinci yanda aka samu aka yi haƙuri abincin ya wuto a ba yaran hakuri a samu malayaci a heta ya yi hankali kwanci a bashi abincin nan cikin natsuwa ya ci da yawa za ka samu hatta mutanen mu idan mutum zai cin dabino sai ga mutum ya kwalkwala dabino idan yana da tsutsa sai ya bushe in ya bushe madadin ya mai da abin shi kenan da idan ya mai da abin shi ko dai cutar ce dai shi ya maida da shi ko to ma sai mutum ya bushe sai ya ba kuma wani ya ci hatta malam za ku lura wasu lokuta idan mutum ya zo sayan kunu ko sayan abinci wajen masu abinci ko sai gani mace ta ɗauki leda ta busa sai ta busa sannan kuma sai ta zuba abincin to ita ma an hana ta saboda ka a zo wata cuta tana da ita ta liƙe ma wannan lidda ke zuba bawan Allah abinci ko abin sha kuma ya kama da wannan bala'in Allah ta'ala ya taimake mu ba mu ikon ka ya kiyayewa na'am to masu kalam da sauraron mu duka duka nan muka zo karshen wannan shiri amma wannan shiri shine na daya kenan akwai na biyu insha Allah sai ka garzaya mara Venticata TV saman YouTube ko Facebook da sauran dai kafafen sada zumunta insha Allah za ka ganin shirye-shiryen mu da muke yadawa in Allah ra ma nan muka zo karshen wannan bayani Sheikh Jafar kenan sai a rahe mu da addu'a in kuma akwai wani karin bayani sai amma masu kallon mu da sauraron mu to nan muka zo karshen wannan shiri daga bakin dan karamin mai karambani ja'far abdulwahab ni ba sheikh bane kamar yadda na faɗa farko dan almajiri ne ina roƙo ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yassari mu duk wanda bai da abincin ci Allah ya bashi abincin ci na halak duk wanda ke faɗi ka tashi wajen neman abin da zai ci na halak Allah ya bashi musamman waɗanda ke yin aure da waɗanda suka yi aure da wanda ke neman su yi aure za ka ga wasu bayan Allah su suna ma jin tsoron yin auren saboda yau da gobe to wannan na Allah ne ka dogara ga Allah in kana da aikin yin ka in kana da kasuwancin ka je ka yi auren ka Allah zai yi ma malam Bahaushe ke cewa duk bakin da Allah ya tsaga in Allah yarda Allah ba ya hana shi lomar da zai sa mata ba to madalla malam mun gode kwarai ka komanta masu kallon da sauraron mu kamar da kuke gani bisa akwatin telanku eh Maradi Venticata TV ne za ku sa saman YouTube da Facebook ga lambobi nan kamar da kuke gani za ku iya tuntuɓa mu domin ba mu shawarwari insha Allah sai mun ji daga gare ku madalla mun gode